بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan Zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari kuma mun fara karanta babu shurbin nas wa dawab min al anhar to muna cikin hadisi na ƙarshe daga cikinsa wannan haddasa isma'il sai shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى منبعث عن زيد بن خالد الجهني عن كان أولك زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam fasalahu anil luqtab sai ya tambayi annabi game da tsintuwa fa qala i'rif ay fasaha wa bika'aha sai annabi ya ce ka san wato jakanta da kuma igiyanta kullura ka san jakanta da igiyanta kafin ka gita wa mutane ka san jakan jakan wani iri ne jaka ne na fata ko jaka ne na ainihin ah, na kyalle ko abin da ya kama da wannan sa'annan kuma sai ka san igiyan wani irin igiya ne menene kalan igiyan da sauransu sun ma'arrifa sana sa'annan sai ka yi cigiyan wannan jaka ko kuma ka yi cigiyan wannan abun shekara guda fa in sahibu ha? wato fa in sahibu ha, falhamdulillah wa idan idan ma abocin kayan ya zo to alhamdulillah sai ka bashi kayan shi wa illa wa illa fa sha'nuka biha idan ko bai zo ba to kai sha'aninka da abin kun gane aiki idan har ya zo to alhamdulillah haka ake so in bai zo ba kai sha'aninka da abin kawai kai amfani da shi na'am qala fadallatul ganam sai ce fadallatul ganam to batattun tumaki ya za a yi da su qala hiya lak aw li akhik aw li dhib yace batattun tumaki naka ne ko na dan uwanka ko na kyarke kun fahimci wannan wato me ake nufi da cewa naka ne abin da ake nufi in ma kai ka kama wannan wannan ainihin rago ko akuya kai amfani da shi ka yanka ka ci ko kuma dan uwanka musulmi shi ma ya gani ya ci ko kuma kyarke shi ya cinye sai ka zaɓi wanda ya fi ma sauki wanda ya fi ma sauki kai ka cinye ne ko dan uwanka ya cinye ko kyarke shi ya cinye to annabi ya nuna dai halaccin idan mutum ya ga tinkiya ko ya ga gunzuru ko ya ga rago a cikin daji kawai idan mutum ya gani a cikin daji kawai za ka iya ba cikiya an baka dama ka yanka ka cika yanka halal ne kuma yadda to anan wajen idan muka ce daji mai ake nufi yanzu mutum zai iya zuwa wajen daji makabar din na nan gidan gayu eh da zaran ya gara ko a wajen kawai sai amfani da wannan hadisin annabi ya ce hiya laka aule akika aule zaif naka ne ko na dan uwanka ko na kirkirci shin irin wannan daji ake nufi ba irin shi ba ko wato daji bi ma'anar kalima ba wai daji wanda yake kusa da ainihin a wato gari ba misali an gane ku na'am qala fa dalalat al-ib yace to batattun tumaki ba za a yi da su qala malaka wala batattun raƙumma ya za a yi da su da ne bace malaka wala ha me ya haɗa ka da raƙumma ba abin da ya haɗa ka da su ma ha oha wa oha. tare da su akwai rizabuwa din su wasu suna da wurin da suke ajiye ruwa da abinci suna da kuma ainihin takalmansu wato kofatansu. an gane ko suna da rizabuwa wanda a nan wajen suna ajiye ruwa lokaci mai tsawo idan suna cikin tafiya cikin daji idan kishirwa ya kama su babu ruwa sai su fito da wannan ruwa na cikin cikin su kama amfani da shi